Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkan ku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a uku ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku jabo wanda muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai. To Hadiza tattalin arzikin Rasha ya fara farfadowa a cikin 'yan watannin baya-bayan na bayan gwagwarmayar da kasar ta yi da takunkumin karya tattalin arziki a kusan gaba ɗayan shekarar 2022. A jiya Alhamis tarayyar Turai ta sanar da kaddamar da wata sabuwar cibiya da za ta tuhumi Rasha akan laifuffukan kotsan soja. amurka na bibiyar wani abu da ake kyautata zaton balan-balan leƙen asirin china ne da aka hango a sararin samaniyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan kanan labaran kenan a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan babban zaben najeriya mai zuwa a yau za mu haska fitila ne kan jihar borno sana jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun cafke wasu tsofaffin shugabannin hukumar shige da ficen kaya a ci gaba da binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta kaddamar kan wata badakalar da ta shafi dubban miliyoyin saifa. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bayan gwagwarmayar da ta yi da takunkumin karya tattalin arzikin ƙasa da ƙasa a kusan gaba ɗayan shekarar 2022, tattalin arzikin Rasha na farfadowa a cikin 'yan watannin nan. Yayin da masu shigo da kayayyaki daga ƙetare suka gano sabbin hanyoyin shigar da kaya a cikin ƙasar. Wani rahoton asusun bada lamani na duniya da aka fadda a wannan makon. ya ce ta yiwu tattalin arzikin rasha ya karu da kashi sifili da digo uku cikin ɗari a shekarar nan ta 2023 maimakon ya ragu da kashi biyu da digo uku cikin ɗari kamar yadda aka yi hasashe a baya amurka da kasashe kawayenta sun mai da martani akan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 da takunkumin karya tattalin arziki mai zafi da kuma takaita hanyoyin shigar da kayayyaki kasar abinda wasu da yawa suka yi tsammanin matakan za su gurgunta tattalin arzikin rashar bayan haka kamfanonin kasashen waje da yawa sun rage saidawa rasha kayayyaki yayin da wasu suka daina harkokin kasuwanci gaba ɗaya da ƙasar a jiya alhamis tarayyar turai ta sanar da kaddamar da wata sabuwar cibiya da za ta tuhumi rasha akan laifuffukan kutsan soja wani kokari na baya-baya da kasashen duniya ke yi don tuhumar shugabannin rasha saboda mamayar ukraine shugabar tarayyar turai ursula von der leyen ita ce ta bayyana hakan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a birnin hague sabuwar cibiyar ta ƙasa da ƙasa za ta tattaro dukan hujjoji da ta samu game da mamayar a cewar von der leyen ta kuma ce cibiyar za ta yi aiki da wata tawagar haɗin gwiwa ta masu bincike da ƙasashen lithuania poland da ukraine suka kirkira a shekarar da ta gabata wadda kuma ta samu goyon bayan tarayyar turai a cewar ta. Amurka na bibiyar wani abu da ake kyautata zaton balan leƙen asirin China ne da aka hango a sararin samaniyar ƙasar a cikin 'yan kwanakin nan, amma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yanke shawarar ƙin harbo shi saboda zai iya illata mutane a doron ƙasa a cewar jama'ai Gano balan-balan ɗin ya ƙara dagula dangantakar da ke tsakanin Amurka da China a daidai lokacin da takun sakar ƙasashen biyu ke ƙara zafafa. wani babban jami'in tsaro ya faɗawa manema labarai na ma'aikatar pentagon cewa amurka na da ƙwarin gwiwa sosai balan-balan ɗan ƙasar china ne ke shawagi a wasu muhimman wurare don tattara bayanai ɗaya daga cikin wuraren da aka hango balan-balan ɗin shine montana wato mazaunin ɗaya daga cikin cibiyoyin nukiliya ƙasar guda uku da ke sansanin sojan saman maelstrom jami'in ya yi magana ne bisa sharaɗin a sake sunansa don yin magana akan batu mai mahimmanci. Brigadier Janar Patrick Ryder, sakataren yada labaran Pentagon, ya ba da ɗan takaitaccen bayani akan lamarin. To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu. a yayin da ake dab da gudanar da manyan zaɓuka da suka hada da na shugaban ƙasa 'yan majalisun tarayya gwamnoni da dai sauransu akwai muhimmin bayanai daban-daban a kan jihohin najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna yau za mu leƙa jihar borno wakilin haruna dauda biyu ya yi nazarin harkokin siyasa da zamantakewar al'umma a jihar ga kuma rahoton da ya haɗa mana yayin da zaɓuɓɓukan najeriya na gama gari ke ci gaba da karatowa tsarayin najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta je a shirye take da gudanar da dukkanin zaɓuɓɓuka ana kuma sa ran za a gudanar zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisu a ranar 11 ga watan maris ɗin shekarar ta 2023 kuma tambayi hajiya zamzam abbas ɗaya daga cikin matan ta nuna sha'awarsa na tsayawa takarar mataimakin gwamna a jihar borno karkashin inuwar jam'iyyar adp ko menene ba ta sha'awar tsayawa takarar? eh to abin da ya bani karfin gwiwa shine gaskiya mu mata duk wani abin siyasa da ake ba a damawa da mu ya bani karfin gwiwan da na tsaya takara tun sin 2007 zamanin sa to ku shin menene bukatun yan Najeriya zaɓuɓɓukan da za a gudanar nan gaba da mutanen da za su zaɓa ne ba bukar daga maiduguri idan allah ya bamu gwamnati nagari da allah ya mai da hankali akan matasa marasa abin yi kuma da 'yan kasuwa wanda suke da ƙananan karfi yana da kyau a tallafa musu suma kuma su samu ci gaba akan cikin abin da suke yi to sunana hassan su jajiyaya farko shine muna bukatan ilimi saboda matasa su ci gaba da su kamar abubuwa da yanzu yake faruwa na jami'o'i to kaga abubuwa yanzu za su sake dagulewa don saboda ba kowa zai iya biyan wannan kudi da jami'a ya ce a bayar ba saboda kudin nan gaskiya ya yi yawa sosai an bar su a baya sunana mudu gaji ina gyaran satellite da ina wayar na gida to alhamdulillah duk shugaban da Allah ya bamu musu alkhairi ga mu muna so ya dube mu da idan rahama saboda ba komai ba komai ba akwai matasa ire-iren mu marasa abin yi da dama a dube mu da idan rahama a bude mana kamar ma'aikatan koyon aiki da sauransu mutane su garzayo su zo su koyi sana'a sunana aliyu muhammad eh, gaskiya muna so kamar yadda dai a baya gwamnati ta yi kokari ta tsaya kan abin da ya shafi tsaro muna son wata gwamnati ma inda allah ya kafa Allah ya ta muna bukatan ashe an samu tsaro saboda gaskiya shine babban damuwar mu yanzu tsaro dan idan muka samu tsaron Allah da kaga sai mu ci gaba da dan tafiyar da harkokin mu a nan Maiduguri cikin kwanciyar hankali rashin abin yi shine yake kawo mana damuwa a cikin Maiduguri dan kusancin gaskiya muna da matsalan haka eh gaskiya abun yi din yana da kyau muka samu din za a ƙara kawo mana kwanciyar hankali a cikin gari halin yanzu dai ana jam'iyyu goma sha takwas da suka zai da 'yan takara ciki har da jam'iyya mai mulkin jihar borno wato jam'iyyar apc sa'annan ana zargin waɗannan ƙananan jam'iyyu da cewa idan lokacin zaben ya zo sukan sai da takararsu ne ga jam'iyya mai mulkin hakan yasa na tambayi alhaji rufai manguno shugaban kungiyar 'yan takarar gwamnoni na jihar borno kuma zai ce game da wannan wannan magana idan mutane suka zama biyu uku hudu har fiye da haka kowa ba za su zo ɗaya ba mutane in suka haɗu da yawa duk duk irin ra'ayinsu daban-daban ne kungiyar da nake shugabanta kungiyoyin 'yan takarar gwamnoni ban taba jin irin wannan ba daga cikinsu amma tun da kai ka faɗa haka watakila kana da wani hujja kai ni dai ban sani ba a matsayin na shugaban wannan kungiya. na kuma tambayi alhaji rufai mangunon ne daga cikin 'yan takarar gwamnatin jami'ar adawa a jihar kowane irin gudurori yake da shi ga al'ummar jihar borno idan har allah ya sa ya ci zabe. abin da yake zuciya na ba kuma bane so ke kasar mu ta borno yanzu kamar mutum ne wanda ya yi rashin lafiya ya waraka amma bai murmur murmure ba abubuwa da yawa sauran jihohi sun wuce gaba buri na shine in allah ya bani gwamna a mu ta borno zan inganta harkan ilimi zan inganta harkan kasuwanci zan inganta harkokin tsaro in tsaro bai inganta ba sauran mutane da suke sauran jihohi za su ji dari-darin zuwa borno saboda yin kasuwanci saboda waɗannan kaɗan daga cikin abubuwa da na lissafa muku su ne suke cikin raina in na zama gwamna in tabbatar saboda in daga jiya jihar mu ta borno a idon duniya shugaban muhammadu buhari na najeriya shi shine gwamnan mulkin soja a wancan lokaci na shida har zuwa kan Baba babagana Umaru zulum wanda shine kasance farfesa na farko a matsayin gwamna da ya kasance da wannan mukami karkashin inuwar jam'iyyar apc mai mulki a yanzu dai ana da yan takarar gwamna guda goma sha uku wanda bisa bayanai ya nuna cewa mata suna guda ɗaya tilau ita ma mace guda ta kasance mataimakar gwamna a wannan zaɓe mai zuwa an da jihar borno a 976 da ake da 'yan takarar gwamna daban-daban guda goma sha uku da kuma 'yan takarar majalisar dattawa guda 26 kin uku da ake bukata kacal yayin da ake da 'yan majalisun wakilai guda 56 inda guda goma kadai ake sa ran za su roki jihar borno yayin da wadanda suka nuna sha'awansu na tsayawa majalisar dokoki guda 192 a cikin su kuma za a zaɓa guda 28 wanda su ne ake sa ran za su walkici kowane ƙananan hukumomi a yau da ya jihar borno na da ƙananan hukumomi 27 da da birnin ta tsakiya, birnin ta arewa da kuma birnin ta kudu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu maga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. A rana ta uku a ziyarar da yake yi a nahiyar Afirka, Papa Roma Francis ya faɗawa shugabannin cocin Katolika na Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo cewa za su iya taimakawa wajen yaƙi da zalunci da ya daɗe yana addabar yankin. Francis ya yi wannan jawabin ne a jiya Alhamis a yayin da ya jagoranci addu'o'i a majami'ar Our Lady of the Congo Cathedral a Kinshasa babban birnin ƙasar. waɗanda suka halarci taron sujadar sun hada da limaman cocin da yawa da masu jagoranci da kuma ɗaliban makarantar seminari Papa Roma ya faɗa musu cewa sun tunatar da shi irin matsalolin da suke fuskanta na zama a cikin ƙasa mai kyau mai kuma wadata, amma duk da haka tana fuskantar babban ƙalubale saboda cin hanci da rashawa, tashin hankali da kuma rashin adalci. Ziyarar da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield da sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen suka kai Afirka a baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon bincike ya gano cewa hada-hadar saka jarin China a ƙetare a lokacin annobar COVID-19 ya yi raguwar da ba a gani ba a cikin shekaru sha uku. Kasar China ta zuba jari sosai a Afirka ta shirinta na gina ababen more rayuwa da ake kira Belt and Road Initiative. Haka kuma a baya-bayan na Amurka ita ma ta yi alkawarin zuba jari. Lamarin da masu sharhi suka ce Amurka na ƙoƙarin yin gogayya da China don yin tasiri a nahiyar. Rahoton na cibiyar haɓaka manufofin ƙasa da ƙasa ta jamaar Boston ya nuna cewa bashin da wasu bankunan China biyu suka bada ya kai dala Amurka biliyan uku da bakwai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun cafke wasu tsofaffin shugabannin hukumar shige da ficen kaya a ci gaba da binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta kaddamar kan wata badakalar da ta shafi dubban miliyoyin sefa wacce ake hasashen za ta iya rutsawa da ɗimbin jami'an kwastam. Wakilin murya Amurka Salamun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gudanar a ma'aikatar duwan ne ya ba da damar bankaɗo wata almundahanar da ake zargin an tafka a zamanin da janar na jandarmomi Ahmadu Halidu da kanal Umar Ahmadu mai lakanin Petito suka shugabanci hukumar ta dejede lamarin da ya sa aka kulle su a kurkuku a ci gaba da neman haske akan wannan cuwa-cuwa da ta shafi miliyan dubu goma sha shida zuwa miliyan dubu goma sha takwas na sefa. jami'in fafutuka ta yanar gizo bana ibrahim na daga cikin masu bin diddigin wannan labari yau mu wannan abu sai mu yaba ma shugaba kuma abin da muke jira gare shi shine lalle eh, ya sa ido bisa kan karkar da ake gudanar da aiki bisa kan wa'annan rahotannai da an kai koti tunda abin da muka saba da milkin eh, pendes tarayya na shine a kame wa'anda ba basu da halaka da su. amma idan an ce ka san wani a cikin tarayya sai kai a kyale ka ko min laihin da ka yi ma kasa to wannan muna kira ga shi shugaba kasa ya sa ido na ganin cewa lalle ga wanga eh, game ba haka bane za a yi wasu majiyoyin hukumomi sun ayyana cewa ɗimbin jami'an duwan ne ake hasashen an haɗa baki da su wajen karkata akalar waɗannan kuɗaɗe saboda haka akwai yiwuwar wannan yunkuri ya ritsa da ma'aikata kusan ɗari dalili kenan shugaban reshen kungiyar yaƙi da cin hanci ta transparency international a niger malam wada ke gargaɗin mahukunta akan buƙatar gudanar da lamura a ƙarƙashin abubuwan da doka ta yi tanadi ta yadda za a yi abin cikin yanayin adalci mutanen da aka tunguma da lahi ana ɗaukar su kama presumption innocence eh, sai an samu su da lahin dino ga shari'a a sa'an nan ake ɗaukar su kan hakanan kuma wani abu ne wanda shari'a ta san shi a ci gaba da bincike don sabida arzikin ƙasa ya zama 'yan ƙasa shi ma 'yan ƙasa amfani a ko'ina ana samun cin hanci da rashawa ya yi kamari in kun ga kama abin da muka hido nan na kungiyar transparency international Nijar har yanzu maki 32 ne gare ta bisa ɗari. Alhalin wasu ƙasashen ma har sun kai a gomiya tara. A nan ma kasashen Afirka akwai ƙasashen da ke da saba'in bisa ɗari. Kenan ya kamata a ce mu ma mun yunkura amma a kiyaye da da haƙin kowa. Shugabannin kungiyar jami'an Duwan ta sanar da muka tuntuɓa sun sanar cewa suna gudanar da taron haɗin gwiwa da shugabannin hukumar DJD da jami'an ma'aikatar ministan kuɗi saboda haka za su wayo mu bayan kammala wannan zama amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba su tuntube mu ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida sule mummuni barma kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon al'umman najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan. batutuwan katin zaɓe Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka. Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Manuniya. a group ɗinmu a wannan ƙungiyar tamu muna da kwararru da muke son mu bayyana ma jama'a a hankali kamin zabe yadda in mutum ya zo wurin su za su iya ganin shi tsirara ya zo musu da gaskiya ne ko ya zo musu da ƙarya ne. Mataimakin shugaban wata ƙungiyar tattagar tattalin arzikin arewacin Najeriya kenan ke cewa za su yi tsarin da za su sa demokaradiyya a wannan karan ta yi armashi. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna sanata Ahmad Muhammad Makarfi gaya wa duniya yake cewa duk da yake dai maganar canjin kuɗin nan an ce masu tarin tunin kuɗi ake son ɗaukan mataki akai amma da yanzu talaka ne kawai ke ta faman yaushi. Yawancin manyan nan su ne da bankuna su suka saye da za su samu kuɗin su. Ka sani ma ko suna da kuɗin a yanzu haka halin da ake ciki amma wa ke shan wahala ba talaka bane a yanzu. Wannan canjin da ake yi ana so ne ana ji ana gani a sa mutane su wahala kuma su yi asara. Sai dai kuma shugaban kwamitin da masokilan tare Najeriya ta kafa don bibiyar wannan batu ya ce zaman su da shugaban babban bankin Najeriya ya yi tagomashi. Gwamnan bankin Najeriya na farko ya yarda kamar yadda doka ta ce tsohon kuɗin Najeriya wato naira ta ci gaba da zama mai daraja a dukkan bankunan kasuwanci na Najeriya babu ranar tsayawa. Sai dai kuma duk da wannan shugaban kwamitin da ke kula da bankuna a masokilan tarihin Najeriya ya ce su kam har yanzu suna da wasu tambayoyin da ke buƙatar amsoshi. Shin kuɗi nawa ma suka buga sannan kuɗi nawa aka tura yake yawo a cikin tattalin arziki tattalin arzikin mu bai yi karfin da zaka zo ka ce kowa ya tafi ATM ya je ya ciri kuɗi ba. Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin miliyon da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar Juma'a yakan zo da sanyin safiya babu wani fashi. Shiri na ɗari da uku cikin jerin shashiren manuniyan da kan sauke sabon salon sautin da zai sa shirin ya yi armashi. Armashin kuma ya sa mataimakin shugaban wata ƙungiyar tattagar tattalin arzikin arewacin Najeriya Malam Abubakar Muhammad Kantoma ya ce dole ne su saisaita siyasar Najeriya domin talaka shi ne abin rarrashi. wanda duk zai zo mu zaɓe shi ko gwamna ne ko dan majalisa ne ko shugaban kasa ne shin ya ma san me matsalar mu kamar likita ne yazo kana da ciwo na malaria yazo yana cewa wai yana neman ya maka bayanin shi fa ya taɓa gyaran ido so irin waɗannan abubuwan ba mu son ɗauke hankalin jama'a kuma mu wayewan mu ta kai wurin mu san meye ne bukatun ma a group din mu a wannan kungiyar mu muna da kwararru da muke son mu bayyana ma jama'a a hankali kamin zaɓe yadda in mutum ya zo wurin su za su iya ganin shi tsirara ya zo musu da gaskiya ne ko ya zo musu da ƙarya ne kamar yadda ka sa mu ba irin kungiyar nan ce da za mu zo mu yi terere a gidajen rediyo mu je mu kwanta abin da muke nufi za mu bi ku a majalisar dattijai ne a majalisar tarayya ne a shugaban ƙasan ne za mu tabbatar da cewa muka ga ka kauce ko aka yi budget muka ga mu ga abubuwan da za su yi tasiri ga mutanenmu ba to za mu yi tsaye mu tabbatar da ko kotu za mu je mu tabbatar da an gyara wayannan abubuwan su kuma gwamnoni su shirye mu don za mu yi mobilizing mutane mu gaya musu irin shugabancin da ya kamata su samu da yadda ya kamata a rigi talauci. wannan dai ba shi ne a karin farko da muke ganin kungiyoyi irin taku suke fitowa suke bayanin cewa fa lalle fa a yi tsayin daka domin ganin an samu sauyi. so tari zaka ga mutum idan ya fito yana nema a kawo sauyi sai ka ga shiru kuma bayan wani dan kankanin lokaci? Eh to mafiya masu neman takara ko masu neman a san suke irin waɗannan abubuwan a da. Muna wannan kungiyar kowannen mu yana da aikin da yake ba muna neman kuma wata alfarma ne daga wani dan siyasa ba muna neman ma wani dan siyasa ya san mu bane. Game da maganar canjin kuɗin da aka ce an ƙara kwanaki goma kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna da ya taɓa shugabancin kwamitin kuɗin masarjan tare Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne ya ce ai wannan canji talaka yake casawa ba masu kuɗin da ake ta ƙoƙarin kwakule kuɗin hannunsu ba shi yasa talakan ke ta shan gashi kashi kashi. Maganar canjin kuɗi dai gwamnati ta riga ta canza. Maganar shine yadda ake tafiyar da canjin. Ƙasashe da yawa a duniya sun canza kuɗi ba wanda ya wahala ba wanda ya rasa kokobo. Yanzu cikin wahala ake ko sabon kuɗin ko tsohon kuɗin ka samu dubu biyar ma ya gagara ko a banki ko a POS ko a ATM. To an ce an ƙara kwanaki azabar da za a shiga a cikin kwanakin nan ba karamin azaba ba ce hanya ce ba ta tunanin talaka da yake ko ma ina ne ba ko a birnin ko a karkara wannan ba tsari ne mai kyau ba ba tsari ne mai tsafta ba ya kamata gwamnatin tarayya da central bank su ƙara nazari da tunani su tabbatar na farko cewa akwai isassun kudaden nan na biyu shine cewa bai kamata a bari kowaye ya asarar sisin kwabo ba akan dalilin waye cewa an canza naira ku masana ne wasu na maganar an zo da wannan tsari zai taimaka matuka wajen takura masu amfani da kuɗi wajen zaɓe da kuma maganar ta'addanci ba ya ke fitar da kuɗin ba yawancin manyan nan su ne da bankuna su suka saye da za su samu kuɗin su ka sani ma ko suna da kuɗin a yanzu haka halin da ake ciki amma wa ke shan wahala ba talaka bane a yanzu shi kuwa sanata ali induman jihar bare barin barno gaya wa duniya ke cewa wannan maganar canji tsari ne da ke dauke da ganin kyashi inda majalisa na da ne wallahi bai isa yi haka ba don yanzu ɗazu na gaya ma senate president ma na ce ya ya bari ana yin haka yana cewa wai akwai hanyoyin da ake bi to ai dama karfe idan baya ji in an sa shi a wuta shine ake lankwasa shi yanzu a fela in ya san cewa abinda matakin da zamu ɗauka zai taba kujerarsa a guje zai zo shi waye ne kila komi da dalili shi kila Allah shi yasa bai bar ni na zama sanar president ba ka wani ba zai tolerate irin wannan abun ba ba gidanka a Najeriya ne kasan mutane an baka aiki don kai ma jama'a aiki sannan kuma ka je kana aikin da zai zai affecting jama'a din gwamnatin demokradiya gwamnatin jama'a ne don jama'a kuma da jama'a ke yi jama'an Najeriya wannan policy da za su kawo da hanyar da suke bi zai yi affecting mutane wanda su ne 'yan najeriya ɗin wannan canjin da ake yi ana so ne ana ji ana gani a sa mutane su wahala kuma su yi asara wannan ba daidai ba ne canja kuɗi a canja amma tun da sabon kuɗin babu shi su je su kawo sabon kuɗin su gaya mutane inda za su je su canja kuɗin su shikenan su je su canja sai dai kuma tana ka ji shugaban kwamitin wucin gadi kan bibiyar ba'asi akan maganar wannan canjin kuɗi honorable alhassan ado doguwa na cewa talakan kwanan nan zai yi murmushi a yanzu dai ko babu komai mun sama wa jama'ar najeriya mafita mun sama wa tsarin mulkin najeriya tsaro da kariya da ba za a iya yin wani abu da ya saba da doka 'yan najeriya su wahala akan abin da bai da tasiri a dokar kasa ba gwamnan bankin najeriya na farko ya amince da matsayin doka cewar bayan ƙari da ya yi na ci gaba da karbar tsohon kuɗi da kuma ba shi dama a ci gaba da cinikayya da shi na kwana goma sha bakwai masu zuwa ya yarda kamar yadda doka ta ce tsohon kuɗin najeriya wato naira da ci gaba da zama mai daraja a dukkan bankunan kasuwanci na najeriya Najeriya ba lallai ne ta zama abin ciniki a kasuwa ba amma a kai ta banki at any point a karɓe ta a baka sabon kuɗi wannan zai ci gaba babu ranar tsayawa a iya fahimtar mu shine in dai matsayin doka ya zauna kuma ya karba mu mun yadda akan haka to kaga ba mu da wata matsala kowane ɗan Najeriya ya sa ransa a inuwa babu wata rana da za a wayi gari ya kai kuɗinsa banki a ce yayi asarar kuɗinsa shi kuwa mukaddashin shugaban kwamitin bankuna a masokilan tare Najeriya honorable Hafiz Kawu kawo wasu dalilai yana mai gaya wa duniya cewa tsarin canjin kuɗin da aka zo da shi Najeriya fa ya sa tattalin arzikin tare Najeriya ya fara dingishi. Mun ce da shi a buɗe akan kanta a dinga withdrawing kuɗi ba akan ATM ba saboda layin da ake a ATM ya ɓaci ya yi yawa. Sannan ko mun ba da shawara cewa ya kamata gwamnatin banki ta sanar da wannan majalisa shin kuɗi nawa ma suka buga sannan kuɗi nawa aka tura yake yawo a cikin tattalin arziki saboda masu ƙananan sana'o'i da masu ƙananan bukatu sun fi yawa a cikin al'umma ba za ka zo ka kawo doka ka ce saboda ɗan ƙalilan amma kuma akasarin mutane da su sha wahala ba ya ce mana an samu mutum dubu talatin sun shiga ƙauyuka mu ba wannan muke kallo ba kana maganar mutum miliyan ɗari biyu a najeriya a cikin mutum miliyan ɗari biyu nan in ka kasafta wurin miliyan ɗari da casa'in da tara yawanci masu ƙananan ƙarfi ne tattalin arzikin mu bai yi ƙarfin da zaka zo ka ce kowa ya tafi atm ya je ya ciri kuɗi ba shi sa ake layuka yanzu shawara uku muka bashi mun ce na farko a buɗe a dinga cire kuɗi ta kan kanta shawara ta biyu muka ce a ƙara wannan limitin a dubu ashirin da aka saka a ƙara sannan shawara ta uku da muka ba ne muka ce ya ba da dama in mutum yana da kuɗinsa na halaliyarsa ya je ya deposit a account ko a canza masa a bashi wannan sabon kuɗi. iyaka batutuwan da za mu iya bajja muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da duk dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne domin ba nika ba ne balantana a ce za a ba su damar su yi tushi. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki ɗari da goma sha biyar ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar sakin kujerunsu duk ko da yake an ce waɗannan kwanaki da muke kidanyawa sun sa suna jin haushi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muku muryar da ku a cikin wannan shiri musamman ma dai Hafiz Baballe da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare tarayya Abuja sai Mahmud Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniyan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da suke taimaka wajen ganin wannan shiri yana numfashi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabata ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya. A gaida na Ikira yanzu sai nasihar Juma'a. Assalamu alaikum faɗa yanzu ga ni ne cikin na Kwaibar State. muka shirya ba ta can mugudiriya domin ya tana bata ayyuka kuma tana daga cikin kaba'ira saboda Allah madaukakin sarki baya son ka yin riya a cikin ayyukan da kake yi na ibada ne ko na mu'amala tsakaninka da al'umma saboda alamar madaukakin sarki yana son bawan sai zamto mai tsayayye zuciya ya tsaya tsakaninsa da Allah ibada domin sa sai Allah sai saka masa sai misali ga waɗanda suke ba da sadaka alamar mai zai iya cewa ya kuwa imani kada ku bata sadakar ku da guri da cutarwa kamar yadda waɗanda suke ce da duke su da mutane su gudu to irin madalla yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Bayan gwagwarmayar da ta yi da takunkumin karya tattalin arzikin ƙasa da ƙasa a kusan gaba ɗayan shekarar 2022, tattalin arzikin Rasha na farfadowa a cikin 'yan watannin nan. Yayin da masu shigo da kayayyaki daga ƙetare suka gano sabbin hanyoyin shigar da kaya cikin ƙasar. A jiya Alhamis tarayyar Turai ta sanar da kaddamar da wata sabuwar cibiya da za ta tuhumi Rasha kan laifuffukan kutsen soja wani kokari na baya-baya da kasashen duniya ke yi don tuhumar shugabannin Rasha saboda mamayar Ukraine. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin. yanzu madadin maryam dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma jimbi hamza daidaita mana sauti da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma assalam.